‘yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda ma su irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A yanzu nan duk hanyoyin da ka sani eh, wanda suke shiga garin birnin kudu sun toshe. Yanzu mutumin da zai ɗauko kamar tirela guda ta shinkafa ta ina zai bi ko kuma mutumin da zai ɗauko fulawa tirela guda ta ina zai bi ko kuma tankar mai ta ina za ta bi duk mutumin da zai shiga cikin birnin kudu sai dai ya na kwale. Gaskiya ba karamin istila'i ne mu kanmu 'yan kasuwa mun shiga cikin ha'ula inda mu taɓa shiga irinsa ba domin a cikin kashi goma ɗaya ma ba ma ɗauka. Hauhawar farashi ya faru sakamakon karyar wannan gadar. Gabar da yamma kudu da arewa babu wata hanya da mutum zai shigo karamar hukumar birnin kudu a cikin daɗin rai babu. Yan majalisar tarayya da sanatoci su je su gaya shugaban kasa lalle ba halin da jama'a su suke ciki. Nauyin fa akan su ji tsoron Allah. Shirin a yau na jihar Jigawa inda matsalar karyewar gadoji a kan hanyoyin mota da suka sada wasu bangarori na arewa maso gabacin Najeriya da wasu sassa na jihohin Jigawa da Kano sanadiyar ambaliyar ruwa ta gurgunta harkokin tattalin arzikin jama'a yayin da al'amuran yau da kullum a yankunan suka tsaya cik. A dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura. ya zamanto da ne mai himma Madalla. Masu saurare harkokin tattalin arziki cinikayya da walwalar jama'a na ci gaba da gurguncewa a sassan ƙananan hukumomin da ke yankin kudancin jihar Jigawa a Najeriya, musamman yankin ƙaramar hukumar birnin Kudu saboda karewar gadojin da ke kan titinan yankin biyo bayan ambaliyar ruwa sakamakon mamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a damunar bana. Baya ga karewar gadoji yanzu haka dai ambaliyar na ci gaba da lalata amfanin gona da rusa gidaje a garuruwa da ƙauyuka. Kusan makonni biyu kenan aka shiga yanayin ba shiga ba fita a yankin karamar hukumar ta birnin kudu sanadiyar mummunan tasiri na wannan ibtila'in karewar gadoji da ke kan hanyoyin da galibin matafiya daga jihohin Bauchi da Gombe da Adamawa da Taraba da ma wani bangare na jihar Borno zuwa Kano su ratsa ta cikin jigawa. Malam Musa Alassan ya baza wani ɗan kishin ƙasa ne a yankin karamar hukumar ta birnin kudu ya fayyace halin da jama'ar lardin suka shiga. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a halin yanzu ake ciki. A yanzu nan duk hanyoyin da ka sani eh, wanda suke shiga garin birnin kudu sun toshe. Hanyar da ta taho daga kyawa ta tafi birnin kudu a toshe take hanyar da ta zo daga university na dutse ta tafi birnin kudu a toshe take ta hanyar da ta tashi daga kwanar goma ta tafi birnin kudu a toshe take duk gaba ɗaya wannan gadojin na kan wannan hanyar gaba ɗaya sun lalace. Wannan wuraren da ka faɗa eh, ga wanda ya san wurin ya san cewa kamar mutanen Adama da Taraba da Bauchi har ma mutanen Jos da wasu bangare na Maiduguri ta nan suke wucewa idan za su zo musamman Kano ko za su wuce su je Katsina da wasu sassa na arewa maso yammacin Najeriya. Kamar kana cewa yanzu yanzu ba a iya bi ta wannan gu kenan completely babu hanya babu hanya completely sai an dauko duk wanda ya bullo sai dai ya fita jama'are ya zagaye ko kuma su zagaya ta azare su zagaye su tawo Kano duk wannan hanyoyin gaba ɗaya babu yanzu su gaba ɗaya sun kulle sun ce da suke shiga cikin garin birnin kudu yanzu duk gaba ɗaya babu saboda haka ni kana nufin kaman kayayyakin abinci da kayayyakin masarufi ba a iya shiga da su gari kenan tunda manyan motoci ba sai babu to ai da kwale-kwale ake amfani yanzu mutumin da zai dauko kamar trailer guda ta shinkafa ta ina zai bi ko kuma mutumin da zai dauko fulawa trailer guda ta ina zai bi ko kuma tankar mai ta ina za ta bi gaba daya duk mutumin da zai shiga cikin birnin kudu sai dai yawo kwale-kwale ka ce ana amfani da kwale-kwale to ya yi sufurin kwale-kwalen yake gudana gaskiya akwai hadari babu life jacket a wuyan kowanne ko da fasinja guda daya haka kawai za su zundumo su sai sun zo ko sun zo tsakiya ko kuma daga gefe ka ga kwale-kwale ya yi karo to kaga irin wani abubuwan ake samun hadari amma hukuma ba ta taba zuwa ta ga halin da ake ciki ba kuma kamar an ce matasan da suke tuka kwalakwalan na farko ba su da kwarewa na biyu kuma an ce kamar ma suna dan afa wani abu kafin su fara yi. to wannan idan ka je ka gani da idan ka kai ma ka tabbatar da cewa ai eh, akwai matsala ne to ya za ka turo kwale-kwale da mutane a ciki a sama da mutum goma ka ɗoro babur ka ɗoro buhun masara ka ɗoro buhun shinkafa ka ɗoro fetur a ciki kuma hailo wancan shi kuma ya ɗauko shinkafa a zo a haɗa a tsakiya fa sai wannan yana tura wannan yana tura wannan to ai ka ga komai zai iya faruwa babu life jacket a wurin kowane ɗaya daga cikin su kuma an shugabannin mu suna ji suna gani. To tun da yanzu ka ce kayayyakin abinci musamman na masarufi ba sa iya shiga wani hali kenan ake ciki misali. Ana cikin halin kakanika sai dai Allah ya tsare mana kuma Allah ya bamu abin da mu ci mu sha amma gaskiya tsakani da Allah ana cikin wani yanayi saboda haka ni na kira ga shugabanni su ji tsoron Allah wayannan jihohin guda tara da sanatocin da yan majalisar tarayyar mu na wayannan jihohi guda tara abin da ya kama daga Taraba Yola Gombe Bauchi Jos Jigawa Kano Borno da dukkanin sauran jihohi waɗanda suka yi linkin da kasashen Niger duk da wannan hanyar ita kadai ake ake ake yin kudu ita kadai ake yin arewa dan majalisar tarayya da sanatoci su je su ga shugaban kasa lalle fa ga halin da jama'a su suke ciki nauyin fa akan su yake su ji tsoron Allah kazalika malam Isa birnin kudu da Shehu gwata mai naman rago sun yi tsokaci game da lamarin wadda har ma ya sababa hauhawar farashin kayayyaki. Alhaƙiƙa wannan karyar gada da aka samu ta wannan kafin gana gaskiya ba karamin istila'i ba ne mu kanmu 'yan kasuwa mun shiga cikin ha'ula inda mu taɓa shiga irinsa ba domin a kashi goma ɗaya ma ba ma ɗauka muna cikin wani yanayi don Allah a duba lamarin nan a taimaka mana a tausaya mana a gyara mana wannan hanyar Bauchi Jos Adamawa Mubi Borno duk mu ne dole wannan hanyar ce za su bi gaba ɗaya komai ya riga ya cak. Gaskiya birnin kudu ta tsinci kanta a cikin wani hali wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin hauhawar farashi ya faru sakamakon karyewar wannan gadar sannan duk hanyoyin nan wanda zaka shigo daga dutse ka zo birnin kudu a toshe take karye take waccan gadar tsamiya wadda ita tun kafin damuna aka aka ruguje ta ma kafin ta ruguje aka je aka ruguje ta da niyyar za a aiki har damuna ta zo ta har yanzu nan ba a yi aikin nan ba sannan akwai hanya wadda take da kyawa zuwa birnin kudu zuwa bauchi zuwa can state ɗin da ta hada ta hada state wajen state uku wannan hanya amma har yanzu babu wani abu da aka zo aka yi to ni da ina kira ga gwamnatin tarayya do Allah ta dubi wannan al'amari ta taimaki birnin kudu a yi wa wannan abu da gaggawa a samu a ceto mutanen karamar hukumar birnin kudu daga cikin halin haulayi. To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da kungiyar matasan garin birnin kudu ke faɗi da kuma matakan da gwamnatin jigawa ta ce tana ɗauka. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zabura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki Masu rare Kabiru ya usitti shine shugaban kungiyar ci gaban matasan birnin kudu wato BYA. Gabar da kudu da arewa babu wata hanya da mutum zai shigo karamar hukumar birnin kudu a cikin daɗin rai cikin kwanciyar hankali babu. Saboda haka wannan kungiya ta birnin kudu Youth Association BYA a madadin matasa da sauran al'ummar karamar hukumar birnin kudu muke kira ga gwamnatin tarayya ta kawo mana ɗauki ta kawo mana agaji ta kawo mana tallafi ta taimake mu ta taimaki rayuwar al'ummar mu musamman makwabtan jihohinmu waɗanda suke shigowa babban asibitin gwamnatin tarayya domin neman lafiya. Sai dai a ta bangaren gwamnatin jihar Jigawa ta ce tana ɗaukar matakan da suka dace game da lamarin. kamar yadda mataimakin gwamnan jihar malam umar namadi ke faɗi. dukkan gadojin da suke na gwamnatin jiha ne mai girma gona ya bada umarni kuma an je ana wannan aikin aika lalle lalle a samu hanyar da za a yi a ga an gyara waɗannan abubuwan mutane sun samu sauki misali yanzu kai gadar mu guda ɗaya da ta fara samun matsala wanda ke ta wajen baranda bisa umarni mai girma gona mun tura injiniyoyi suka je su duba me ya faru da wannan gadar sannan bayan ma idan ya zama dole sai an sake wannan gadar abin da muka yi kokari dole za a samu wata hanya ta daban wanda za a yi a kokari a hada mutanen don wani wurin an aka gyara shi to mutanen birnin kudu da aka rufe su da sauran mutanen gwaram duka za su samu hanya masare kashen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta sassu ba abu ta da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.